na fatawa a wannan gidan rediyo mai albarka na gotel a cikin shirin insha Allahu a yau insha Allahu muna tare da manya-manyan malamai amma farko ba yadda aka saba ji ba a yau muna tare da shi malam da muka saba gabatar da fatawa da shi Sheikh Abubakar Muktar ya zo mana da shehin malami amma za mu ba shi lokaci domin malam ya gabatar mana da malam kai tsaye domin program namu na yau aka makalla barka da shigowa wannan shiri namu mai albarka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله آه أيوم مني ببن كاموني من سامو ببن باقو شنا الشيخ دكتور منصور سوكوتو يا كامانا زيارة أنا wato jihar Adamawa domin da'awa zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala. saboda haka shine muka ce bari mu yi amfani da wannan daman mu zo nan gidan rediyo domin mu fa'idanta da da iliminsa mm. maimakon yadda aka saba cewa ana kira ana tambaya muna ba da amsa to yau an yi babban malami za mu ajiye wannan insha Allah za mu fa'idanta da shi kuma za mu buɗe waya ɗin mu a kira Hmm. kafin a buɗe waya za mu buƙaci malam ya yi mana wasu jawabai insha Allah wanda kusan mu ne masu tambayoyi. Ga hmm. su yanzu muna dai tare da dukkan masu Sokoto. wasu su malam aikin ku shine da'awa zuwa ga addinin Allah. Hmm. Kuma birni da ƙauye social media da media wacce aka saba da ita. Da dai dukkan hanyoyi na isar da saƙo kira zuwa ga tauhidi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. so shin wannan da'awa ɗin akwai ta hanya da wasu za su iya ba da gudunmawa a kanta ko da ba malamai ba ne ko kuma a ta shafi malamai ne kawai ko kuma a kowa yana da dai wata gudunmawa da zai iya barawa domin ci gaban ita da'awa zuwa ga tauhidi da addini da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيله واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد al'ummar mutanen jihar Adamawa da sauran wa'inda wannan saƙo gaba ɗaya zai kai gare su ina muku gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta aminci da zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ina godiya bisa karimcin tarbo isowa ta kenan a wannan jiha wannan gidan rediyo mai albarka ya karbi bakuncin mu wannan jiha gaba ɗaya ta karbi bakuncin mu daman alaka da ke tsakanin sakkwato da adamawa ba alaka ce karama ba ba kuma alaka ce sabuwa ba alaka ce tun iyaye da kakanni mm. don haka mutanen lamido ina isar da gaisuwar mutane shehu zuwa gare ku baki ɗaya da cikakkiyar fatan alkhairi tare da fatar dawwama cikin aminci da zaman lafiya gare mu baki ɗaya. Kamar yadda Sheikh Abubakar ya faɗi da'awar musulunci wato kira zuwa ga addinin musulunci kira ne na annabawa shi kansa addinin musulunci addinin annabawa ne gaba ɗaya. Idan aka ce addinin musulunci ana nufin addinin Allah. wanda Allah ɗauki sarki ya aiko zuwa ga ‘yan adam tun kafin bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hada liyakuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada ala nas ah, da yake farkon ayar Allah ya magana annabi Ibrahim millata bikum Ibrahim wasu suke ɗauka cewa ana cewa huwa sammakum wai shi annabi Ibrahim ya kira ku musulmi to amma sai yakin ayar yana nuna a an wuce nan huwa sammakumul muslimin huwa Allah don ce ya fara da huwa tabakum Allah shi ne ya zaɓe ku ku al'ummar annabi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sa muku damuwa a addini ba ibadar ku mai sauki ce lamarin ku dun mai sauki ne duk inda za ku wahala sai a dauke muku wahalar kun gani yanzu a zahar raka'a biyu nake la'asar raka'a biyu nake sha'i raka'a biyu nake in na so sai hada zahar da la'asar saboda mai da ana ganin matafiyi zai da samu wahala to addinin ba wahala a cikinsa duk inda wahala za ta bijiro addini zai ɗauke ta sai ce millata abikum ibrahim addinin da aka ɗora ku kansa addinin kakanku ne ibrahim hmm. huwa sammakumul muslimin to kaga nan ne sun su ce ai abdamiru yaudu ila aqrab mazkur hmm. annabi ibrahim ya kira ku musulmi min qablu hmm. kamar ce da Allah ya wafi da kuma nan cikin qur'ani ya nuna ba annabi ibrahim ɗin bane domin annabi ibrahim ba ya magana cikin qur'ani da qur'ani a bayan sa ya sauka saboda ka huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj huwa sammakum muslimin Allah da ya zaɓi al'ummar annabi ya fifita ta ya sanya mata addini mai sauki wannan Allah shi ya sa muku suna musulmi tun gaba gabanin haka kuma a nan cikin Qur'ani musulmi ya kira ku yace wala mutum ne lawa antum muslimun don haka Allah ta'ala ke cewa game da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa wassa biya ibrahimu banihi ibrahim ya yi wasici da musulunci da 'ya'yansa ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din ce ya ’ya'yana Allah ya zaɓar muku addini, fala ta mutun illa kar sai kuna kaga haka duk annabawa sun kira addinin su musulunci, annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ne ce rabbi qad ataytini min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-hadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين النبي يوسف yana ce Allah ka kashe ni ina musulmi kuma ka tayar da ni cikin mutanen abin da ke so in ce shine addinin musulunci ne addinin Allah wanda ya aiko annabawa da shi sannan da'awa zuwa ga musulunci kira zuwa ga musulunci sanya mutane su fahimci musulunci su shiga sanya mutane musulmi su gane musulunci su yi aiki da shi wannan aiki ne na annabawa to duk wanda yake da ikon da zai taya annabawa wannan aiki to ana buƙatar ya ba ta tasa gudunmawa da dukkan irin hanyoyin da Allah zai yassare masa kowane zamani a akwai hanya ta isar da sako sannan za mu iske ko wani annabi ya zo zai amfani da irin hanyoyin zamaninsa da isar da sakon Allah kaga lokacin da Allah ta'ala ya fara ce ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashirataka al-aqrabin ka tattara danginka na kusa kai musu wazi manzo Allah sallallahu alaihi ya dibi wace irin hanya ce ake sada sako a wancan lokaci a da ba abin da ke kawo fargaba ga ƙasa ko al'umma ko ƙabila ko ƙauye ko gari kamar a ce ga yaƙi nan zuwa saboda lokaci ake na fitintinu ba zaman lafiya to idan mutum ya hango ayari na mayaka abin da yake yi sai ya zo sai samu Daidai mafi tsawo ko tsauni mafi mafi girma ko wani dutse babba sai ya hau sama sai ya kwala ihu a lokacin sai ya koma tsirara sai suke ce ma'an nazirul uryan idan zai sanar da yaƙi sai ya koma tsirara don ya nuna cewa ana cikin wani tashin hankali to annabi sallallahu alaihi sai ya amfani da irin wannan hanyar ta sanar da yaƙi sai ya hau kan dutsen safa sai ya kwara ya kwala kowa yana kiran kabila kabila gida gida ya bani hashim hmm. ya bani abdi ya bani fulan ya rinka kiransu hmm. aka rinka ciri ana fitowa da sassafe hmm. me yake faruwa sai ce ya ku mutanen makka da na gaya yanzu ina saman dutse kuna gabana da na gaya muku cewa yanzu a bayana akwai ayari na mayaka sun zo za su yake ku a wa'antun musaddiqiyya za ku gaskata ni gaba ɗaya suka ce ma jarrabna alayka kadhiba ai baka taba karya ba hmm. zaka in ka faɗa zamu ta faɗa menene hmm. sai ce to abin da yake bayan ku yafi wannan tashin hankali inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid hmm. ina maku gargadi da wata azaba mai tsanani wace irin azaba ce wannan ce Allah ya aiko ni manzo zuwa gare ku don ku daina bautar lata ku daina bautar uzza ku daina bautan manata ku daina bautan ubal ku daina bautan kowa ku bauta ba Allah shi kadai madaukakin sarki mutane suka yi tsaye saboda sun riga sun daura kansu sun ce baya ƙarya to yanzu za su ƙarya tashi anan ne Abu habi kinan ne ya ɗaga muryarsa ya gaya manzo Allah maganar da Allah bai yi hakurin ta sai da mai sai da mai da masa ita hmm. ce tabballaka ya Muhammad alhaza jama'atana Sai ce tabbace da abi lahabi mu tabban din tasa ce hmm. la'ana tasa ce tsinuwa tasa ce hmm. saboda ya dibi kwayar irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karya shi ya muna na magana a gare shi hmm. abin da nake so in ce a kowane zamani akwai hanyoyin isa da sako babu zamani kamar wannan namu na yau zaka in ka ɗauka cewa eh, malamai magada annabawa ne kuma haka ɗin ne annabi ne ya faɗa suke isa da sakon annabawa to amma kuma akwai dama mai yawa ga har waɗanda ba malamai ba su isar da sako kai isar da saƙon musulunci kan aka ce malamai kaɗai ke ba zai isa ba domin malamai a cikin al'umma kamar taurari ne a sararin samaniya ba za su iya game samu ba gaba ɗaya sai dai hasken su ya game don haka dole ne sai an taimaka musu ai kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi da'awa inda babu irin su Abubakar Siddiq inda babu irin su Usman bin Affan inda babu irin su Talha bin Ubaidillah inda babu irin su Abu Dharr al inda babu su Ibn Mas'ud Hmm. ai sa ba zai je ko ina ba hmm. irin su alibiya bai Talib hmm. to kowane zamani akwai waɗanda ke taimaka ma malamai isar da saƙo. in ka lura a tarihin Annabi Suleiman A.S. akwai daular da Allah ta'ala ya ba da labarin ga baki ɗayanta ta musulunta ita ce daular Yaman daula ce babba wadda ake ji da ita duniya ta san da ita wacce sarauniya Bilkisu take jagorantar ta cikin hikimar Allah wanda ya yi da'awa ya zama dalilin musuluntar su gaba ɗaya ba ba wai ma mutum ne irin ka ba ba mutum ne mai kwakwalwa da hankali da basira da ilimi ba a'a daga cikin talaka annabi Sulaiman wani tsuntsu ne daga cikin tsuntsaye shine hudhud وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله و وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله tsuntsuni ya kawo rahoto daga kawo rahoton nan yaɗa labarai kenan ya iso labari iso gurin annabi Suleiman ga wata ƙasa can babbar ƙasa ga iko ga mulki ga ƙasaita amma ba addini shirka suke yi annabi Suleiman ya ɗauki mataki قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا ya rubuta wasiƙa ya ce huda huda ya je ya kai wasiƙar sannan ya koma gefe ya kalli me zai faru ya kawo rahoto sannan daga nan aka shirya delegate aka rika jakadanci tsakanin annabi suleiman da bilkis kai daga ƙarshe sai ga bilkis qalat inni zalamtu nafsi wa suleiman ta ta ta to kaga idan tsuntsu yayi dalilin musuluntar al'umma kai ba za ka ce baka da hanyar da za ka taimaki addinin musulunci ba don ka takaice har ka isar da sakon musulunci har ka ce ta kowa da kowa wannan zamanin da muke cikin sa yanzu <coughs> zamanin da kowa ya zama dan jarida ba gotel da radio kawai gotel communication kaɗai ke isar da sako ba yau yanzu rayuwar duniyar gaba ɗaya ta hannu ne kana kwance akan gadonka kana isar da sakonni sai dai kawai abinda zamu ce dole ne a ji tsoron Allah cikin wannan aiki saboda yawa wanda zai lura da social media tare da tarin amfaninta da alkhairinta da isar da sakonninta amma ana amfani da ita yadda bai dace ba ana katsalandan cikin al'amura mutum na shigar da kansa abin ba matsayinsa ba wani ma za ka je ya amfani da wannan don kawai ya ci mutuncin mutane ya ci mutuncin manya wani in kana kana ta abin da ke rubutawa da irin manyan da yake takon saka da su sai ka ɗauka wani babban mutum ne wanda ya goge ga al'amuran duniya hmm. ila ɗan shekara sittin da ko saba'in ko hamsin da hmm. can sai ka ji ya rubuta cewa ku taya ni murna na ci jarabawa ta ta UG2 hmm. wato yaro ne da ko balaga bai gama yi so kowa ya tsaya matsayinsa kuma kar ka yadda ka faɗi abin da baka da masaniya a kansa ba wai ka faɗi ba yaɗawa yanzu da like da share da comment a facebook misali matsayi gare su idan ka yi laikin rubutun da Sheikh Abubakar Mukhtar ya yi, kai kuma kana da mabiya ko alma ko friends abokai mm. dubu hudu duk wannan dubu hudun ka gwada musu rubutun su karanta mm. idan wannan abin mai shiryar da mutane zuwa ga gaskiya ne mm. to fa kana da ladar ka shiryar da su zuwa gaskiya to haka in na bata ne haka in na batsa ne mai zunubi haka in wata ƙarya ce aka yi ma wani bawan Allah ko kage ko kazabi mm. duk zunubin da za a samu mm. za ka samu naka za ka samu na wanda ka kira su gani mm. in ka yi sharing haka in ka yi comment comment ɗin kamar zai jawo wasu su ma su gani Sau daka abubuwa ne da ya kamata mu yi so, da taka tsantsan da kuma hattara amma mu sani cewa dole ne mu yi amfani da kafafen zamani wanda Allah ya hore mana don mu isa da sakon musulunci da wannan za mu taimaka wa malamai yanzu wannan karatun da muke yi wani yana rikodin wani zai yada abin da aka yi recording wani yana transcribing yana rubutawa wani zai dauka ya karu haka ko mm. to nan take sai kaga abin ya isa ga al'ummi daban-daban mm. to duk abin da ka yada na lada mm. za ka samu lada irin ta wanda aka kai gare su an dalla ala khairin lahu mithlu ajr fa'ilin haka wanda ya yada sharri ko ya nuni zuwa ga sharri shi ma za a rubuta masa zunubi irin wannan wato wato malam idan na abin kenan mutum zai iya isar da zai iya yin da'awa a social media ko da ba malami ba ne ta hanyar yadda idan malami ya yi posting din abu mm. mai amfani to shi kuma sai posting zuwa ga group dinsa ko wasu group daban sai zama sakon na wani malami ne amma shine mai isar da mai isar da da'awa eh, so wannan kuma kenan malam akwai dan gargadi kar ya rage wani abu kar ya kara a ciki domin kar a samu eh, matsala eh. daman ita amana mm. ta ilimi ita ce a jingina shi ga mai shi saboda ilimi in dai ba daga annabi yake sallallahu alaihi kai tsaye ba mm-hmm. to ba ba ne. Mm, to ko ilimin da yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da shi wani aiki ne mm. tun yanzu misali duk hadisin da ba a bukhari ya fito ba ba a muslim ya fito ba in an jera maka littafai hamsin an ce a ruwaito a ciki har yanzu ne sai an bincike shi waɗancan ne kawai aka ƙara tantance su aka ƙara bincike su to kaga in ka ɗauko hadisi daga Bukhari ka watsa ka san cewa kana da tabbas man ka ɗauko hadisi daga Muwadda eh mafi yawa ingantattu ne mm. daga Riyadu Salihin mm. eh mafi yawa ingantattu ne mm. in ka ɗauko daga Targhib wa Tarhib in ka ɗauko daga Sunan Nasa'i ko Tirmidhi duk inda ka ɗauko da in ba Bukhari da Muslim bane to ma'ana hadisin har yanzu na karkashin bincike to kaga dole sai ka tantance to don haka amana ta ilimi ita ce ga wanda ya faɗa amma karka jingina mutane karka mai da mutane ga wanda mm. baya da tabbas mm. idan malami ba amintacce ne a ilimi ba mm. ko kuma yana kusa fannin da ba na sau domin wannan wani gargadi ne shi ma da ya kamata a yau ba ta ba ma a yau malami cewa kowa ya tsaya a fannin sa akwai malamin da kwararre ne a luga amma ba kwararre ne a hadisi ba akwai malamin da masani ne a fikin hadisi amma ba masani ne a tafsiri ba akwai malamin da ya kware ga tafsiri duk yana iya karantar da jihar Adamawa tafsiri mm. amma da an zo hadisi fanko ne mm. kowa ya tsaya matsayinsa mm. kowa ya tsaya inda ya iya sannan ko ina akwai kwararru fannin da baka iya baka tuntuɓe suka kware suka iya baka aka take a karbar kalla eh, sharin abin da malamai suka watsa a social media da watsa shi a groups irin na WhatsApp da sauransu wadanda na mafi girman jihadi saboda kullum duk da kina ga za mu yi muhabara kan jihadi ma insha Allah fiqhul mm-hmm. jihad saboda yadda ake corrupting mm-hmm. matsalan jihadi ka mm-hmm. kuma jihadi da da matsala da me matsala eh, in kai sallah ka samu kuskure a ciki akwai da za a gyara ah, su. sajada biyu ne kawai za ka yi don kai kuskure a jihadi ka je ka kashe wanda <laughs> Allah bai ce a kashe ba ka riga ka kashe shi ya tafi lahira wani gyara za ka yi kuma kai da zamu muhadara kan fikul ja cikin muhadarar da zamu insha Allah amma abin da ke so in ce daga cikin mafi girman jihadi shine watsa addini da karantar da su saboda dama shine manufar jihadi daman musulunci bai zo ce ayi jihadi wai a kashe mutane ba hmm. a isar da sako ga mutane ne in suka kiya Mm. to ai faɗa da su har su ba da dama mm. to garin faɗan ne wanda za a kashe na kashewa mm. wanda shi ya kawo kansa a kashe don haka lokacin da ba yaƙi ake yi ba babu jihadin da ya fi isar da sakon musulunci don haka akar baku bane muku albishir wannan abubuwa da kuke na karantar da addini shine babban jihadin da annaba ke akai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Makka ya jihadi bai yaƙi ba amma ya jihadi Wani ya jihadi domin sahabbai nawa suka sha wahala a wurin jihadin sa akwai wanda aka kashe idan su sumayya amma ya sha wahala yasir mahaifinsa kashe shi aka yi bilal da khabbab ibn al-arab hmm. da ibn mas'ud da sahabi abubakar siddiq ma bai sha da daɗi ba hmm. kaga jihadi ne hmm. amma ba yaki saboda ka isar da sakon musulunci babban jihadi ne duk wanda Allah ya bashi damar da zai isar da sako ko ya dauki nauyin wani shiri a rediyo ko ya watsa a wani group ko ya yi rikodin ko ya adana ko ya tura ta intanet ko ta kowace hanya to wannan ba shakka ya dauka cewa yana aikin annabawa ne alhamdulillah sannan kuma malam kamar yanzu maimakon mutum ya dinga tura abubuwa waɗanda suke kila ko da suna da amfani in ta ɓangarensa ne suka zo ba za su yi wani tasiri ba da zai ɗauki abun da malamai suke turawa irin post ɗin da kuke yi hmm. ya dinga yaɗawa yana turawa wasu group da da abun nan ɗinsa tura abokanensa so da zai fi tasiri akan ake shi ya tsaya yana rubuta wani abu da ni abin da na fahimta a social media idan yanzu mutum ya yi posting in sanannen malami ne kuma ya karɓo a wurin jama'a to za ka ga abun yana yawo kuma yana eh, yana tasiri hmm. to in wani ne yayi kuma wanda ba a san shi ba ko da abu mai amfani ne sai kaga tasirin sa hmm, kadan ne kuma bai zai yawo yanda ya hmm. kamata amma kan kala ai wannan ya ja mana wasu matsaloli kuma dan kaga yanzu wani kawai zai rubuta shirmin sa eh. sai rubuta daga Dr. Mansur Sakkwato yawa to kaga na sai mu ta faman raddi eh, eh. akwai wani kwanakin baya ina je ya rubutu hmm. wai Abubakar Siddiq ya zauna ya tambaye manzo Allah wasu dai shirme da haka sai na ƙaryan nan ya tsara abun sa kawai a sama ya rubuta Dr. Mansur Sakkwato malai yana tabbata maka na mai da ansar wasiƙa ta fi dubu hmm. wajen mai da kuma har yanzu ba daina wa saboda kawai ya ɗauki sunan <laughs> magana haka ba so mutane dai su ji tsoron Allah abin da suke yi eh. kuma kamar yadda ka faɗa hmm. wannan zai ma taimaka mutum ga ikhlasi hmm. cewa yana so sakon ya yi ne ba wai nasa sunan ba yana cikin abin da ya waje ba mu yi wa ta yau kan mu wa'azi akai mu masu karantar da mutane mu masu wa'azi mu masu da'awa mu magadan annabawa Allah ta'ala ce wadu ila rabbik wanda ko ila kai kira zuwa ga ubangijinka hmm. kai yanzu a wurin kira zuwa ga ubangiji kanka ne kake kira hmm. kai ne so kake a san ka hmm. so kake a daraja ka so kake a gane naka matsayin mai girma ne to inda duk ka zan a wannan babi to ba fadawa ce kake yi ba kaga wannan shi zai baka damar ka shigar da wato magaba ka sa magabatan ka a gaba ina nufin malamai da zan maganar ta fito daga bakin su imma wani sako ne kake so ka idan ka biyo ta kan malam Abakar Mukhtar hmm. shi idan ya bada amsa sai ka zo ka ce to ga abin da malam ya ce ka isar da sakon hmm. ka jingina ga malam ka zame jikinka ikhlasin ka ya tabbata kuma sakon ya isa so hmm. ga tun tunda mun dauko magana akan social media kuma mun dan tabo amfanin su da yawa so shin suna da wasu salbiya da wasu abubuwa na barna a ciki ko da yake dai ba ba shakka muke ba akwai din amma mai hadarin mutum ya shagala da irin waɗannan abubuwa din to shi social media abu na farko kulbi ne wanda ba ya daga ba. Mm. in yanzu aka ba maras aiki aikin shiga social media mm. aka ba shi dama to fa ya samu abin ne mm. akwai wata yarinya da, ta shiga banɗaki mahaifiyarta har hankali ya tashi ta share kusan awa biyu ta ce wai kuwa lafiya wadda ta kunkasa wai ashe chatin take zaune abin daki ita ta mamanta ta manta a wani guri <laughs> ta manta a wani guri ne ta so wannan ya sa social media ta ɗauki hankali mutane da daga abin da ke amfani su mm. uwa ta bar yaron ta yana rarrafe har ya ji ya fada a ruwan zafi alhalin chatin take mm. miji da mata sun zauna wannan na kallon gaba sun na kallo yamma kowa chat yake kawai yana dariya yana magana da wata duniya eh. na kusa da kai ba ta tare da kai na nesa da kai shine kake hulɗa da shi to da shine babbar illar social media in baka wa kanka jadawali ga mm. social media ba to duk mm. lokacin ka zai kare a kansa abu na biyu wato kasuwa ce mm. ko in ce hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa alkhairin da ke ciki yana nan sharrin ma yana nan to in baka ci sa'a ka fada hannayen kirki ba to sai a yi ta janka zuwa ga barna mm. da ko kashe lokaci mm. ko lalata lokaci kashe lokaci yana kai abin da ba lada ba zunubi mm. amma dai kawo halar da mala'iku duk da abin da kake yanzu sun rubuta ko ba haka ba ko kuma lalata lokaci shine ka shigar da kanka cikin ma'afi da sabon Allah wasu awa da ke sharing na batsa wasu audios da wasu videos da basu dace ba na ga wani ma da sunan wa'azi ma yayi wai yana maganar tsiraici amma kuma ya kawo wajen hutuna talatin na mata tsirara to kaga yana tallata tsere cin da suna wai kar a yi irin wannan har su sa eh, wa'azin wani malami kuma kaga mata tsirara kuma mata tsirara mm. so ya kamata ya zan ko malami masu faɗakarwa a fito da ladubban social media da mm. wani dan uwa a gurmu ya taɓa mana hudubar juma'a kan da dubban social media sani abdullahi mm. jos mm. na ji daɗin hudubar kwarai shekaru biyu uku haka baya to ya kamata a fito da na ladubban ya za mu yi ta'amuli da social media amma ni na siya da nake so in bayar ita ce ga iyaye da ƴaƴansu mm. bai kamata ƙananan yara a saka masu wayoyi ba a saka masu manyan wayoyi manyan wayoyi wasu sophisticated da komai akwai a ciki na sa wani babban mutum a Najeriya wanda inda zan faɗi sunan sa nan adamawa kuke shi ba adamawa yake ba hmm. amma duk yan adamawa sun san shi saboda matsayin shi an tsaye shi hmm. to ƴaƴansa idan karfe goma na dare ta yi hmm. gaba ɗaya tattaro ya su suka wurin mahaifiyar ka'ida ce sai kuma gobe da safe in an yi karin kumallo an yi komai an yi wanka ko za a fita ko za a ɗauki waya kowa ya zo ya ɗauki wayarsa to in baka ɗauki wani mataki ba wani lokaci fa ƴar mace fa za ta kashe dare tana catin in ba ta sa'a ba ta samu shaidani hmm. sai ya koya mata video chat hmm. sai ta koma tsirara a takaice na jima'i da ita ta waya kai kana can daki da iyalinka kana sunna hmm. tana jan tana fasikanci ka sani ba daga nan sai karancin bacci ya dame ta ido su fara canza ta fara ciwon kai a rika zuwa asibiti ana ta bincike ba lafiya ba lafiya lafiyan ta kalar hutu ne ba ta samu saboda lokacin da ya kamata a hutun ita ba ta da hutu soyayya take yi ba haka ya kamata 'ya'yan mu maza da 'ya'yan mu mata me suke a dakunan su mu wace waina suke toyawa hmm. kuma mu rika gaidin ɗinsu mu rika lura da su hmm. in so samu ne akwai shekarun da ya kamata yaro kai kafin a sai masa waya na ga wasu gidajen abokai na hmm. yaro ɗan firamare 3 da waya kuma waya mai kyamara waya mai whatsapp waya mai bidiyo yayi wasu sun yi karanci ga su shiga wannan duniyar saboda ba za su iya kiyaye ta ba don haka ya kamata iyaye hmm. su rika sanin yadda za su yi ƴaƴansu za su yi ta'amuli da waɗannan abubuwa hmm. masu sauraro muna tare da masu sokoto insha Allah kuma za mu buɗe waya yanzu ko akwai wani wanda yake son ya ji abu daga gare shi hello assalamu alaikum wa alaikum salam na'am filin fatawa hello assalamu alaikum ina yi wa malam barka da zuwa na malam yana amsawa na ce na ji daɗin al'amarorin nan da ya na batun maganar shiga media nan sosai wallahi ana samun hadararruka ya yi yawa eh, wallahi mun yi murna da fadakar wani wannan al'amari na na'am mun gode akwai wasu yara wanda muka samu a cikin wannan karfe uku na dare suke kawa suna yi wa Na. Wani. ana magana da abubakar masu daga gambutu na mala abubakar mun gode allah ya saka da alkhairi allahumma mara mun gode mun gode akwai wani so kafin wani ya zo eh, wannan yana jaddada maganan maganan hadari social media so kamar dai yana mala ba da shawara bai kamata mutum ya bar ƴaƴansa musamman ƴan mata a ce suna rike da manya manya wani ba komai yana iya faruwa to yana yi wa malam barka da zuwa ne amma wayar sa ta abin da kayi na buga Hello, assalamu alaikum. Na'am, wa ke magana? Salamu. Mamban shi ya yanke. muna samun matsala na network saboda asalin wayoyin da muke amfani da su din ba da su ne yanzu muke amfani ba. Hmm. so yan uwa sai su abin nan su su yi hakuri so muna tare dai da Dr. Mansur Sokoto insha Allah da ta malam wani jan hankali za ka yi wa matasa musamman a to matasa su ne ginshikin kowace al'umma hmm. shi yasa a kowace da'awa ta kirki ce ko ba ta kirki ba za a ga matasa ake farauta hmm. ko 'yan siyasa yanzu misali ai kaga da matasa suke amfani ko ba haka ba to babbar matsalar da muke fama da ita ita ce barin matasan mu ba su da aiki mm. inda duk mutum yana da faraga mm. inna shababa wal faraga wal jida mm. mafsadatu lil mar'i ayya mafsada inda duk mutum ya zan baya da aikin to kowa yana ya sharbarsa idan an ci sa'a na gari ya sharbe shi idan shaka bakar ya sharbe shi zai kada shi makaranta ko ba haka ba hmm. idan aka yi daidai maras kirki kuma ya ɗauke ya karɓe shi da shi kuma zai jefa shi inda bai dace ba so matasa abinda an wajibi na farko su yi ƙoƙari su shigar da kansu a fannin neman ilimi abu na biyu su samu sana'a wannan kuma dole ne a samu haɗin kai daga hukuma a samu haɗin kai daga masu gari hmm. a samu haɗin kai daga attajirai hmm. mutanen kowace anguwa akwai abin da wasu al'ummomi ke yi mu mu cika yi ba yanzu ka ka je kudancin Najeriya kowace anguwa suna da kungiya ta dattawa wannan kungiyar wajibin ce ne ta tabbata kowane yaro ya yi karatu shi yasa in ka ji bai misali an ce masa chief to akwai adadin ɗaliban da ya ba su scholarship akwai adadin waɗanda ya samar ma aiki akwai adadin waɗanda ya auras akwai adadin makarantu da ya gina akwai adadin tituna da ya gyara wato ayyuka na taimakon al'umma hmm. wannan ƙungiyoyi na taimakon kai da kai hmm. dole ne mu yi su domin raya hmm. wato rayuwar matasa mu kuma ya gaidin din mu haɗa su ga hanya da tafarki wanda ya dace da haka babban kira na ga matasa shine su yi karatu idan Allah ya baka iko ka kammala sakandare jona ka yi digiri idan ma ka kammala digiri akwai kwasa-kwasai da za ka iya kowane lokaci kowane lokaci kana iya zuwa tsakanin magriba da isha a masallaci ka ɗauki karatu kowane lokaci kana iya zuwa bayan sallar asuba ko karfe tara a kofar gidan wani malami ka ɗauki karatu ka shagaltar da kanka da karatu sannan a samu sana'a duk wanda baya da sana'ar yi fa yana cikin rayuwarsa tana cikin matsanancin hatsari na'am na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Wa ke magana? Lafiya gara. Alhamdulillah. Mala yana sauraron ka yana Na'am? Hello, muna jin ka, yi magana. Wannan muna tura karatun duka ta kuma karatun duka wasu malamai yana amma yana mini kan haka Na'am, akan tura karatuttukan wasu malamai? Eh, da haka ne da wasu malamai sun samu amma ne karatuttuka da Eh. abin da yake cewa shine yana tuttura karatuttukan malam a social mm. media da mm. malam su malamai mm. to yana son a masa nasiha akan wannan kamar da ya ƙara eh to ai sai dai mu ƙara masa ƙarin gwiwa kuma mun riga mun faɗa cewa wannan aikin da kake jihadi ne kake yi isar da karatun malamai malami ba zai iya isa gidan kowa da kansa ba ba zai iya kaiwa kowane majalisin jama'a ba amma ta hanyar watsa karatu sa a group zai isa ko ah, ina da ko ina ina ana ina karfafa abu da zauruka na karatu kaman akwai zaurin mimbarin malamai da san muna da shi mm. akwai zaurin mimbarin sunna mm. akwai zaurin eh, ihdina sirat al-mustaqim a dai bude zauruka na maza da mata wanda mm. kawai abin da ake ciki shine tura tukan malamai daban-daban akwai matar da ko a kitchen take hansa dinta yana rataye da taga eh. tana sauraron karatun malami kafin a karata gata tana aiki kuma tana sauraron wani eh. na'am ga wani kiran ya shigo wa ke kaya wa alaikum salam na mana yana amsawa ana yana jinka na malam safiyanu godiya muke na'am na'am na'am na'am na'am kamar kallon yana <laughs> so a bambanta masa sunayen nan na guda uku eh, to dai cikin su wanda na sani shine sufyan wanda da sinun ake rubuta shi sufyan hmm. sinun ce hmm. single wato wadda bata da kauri hmm. akwai safwan shi kuma da sadun ake rubuta shi sannan wancan rufu'a ake masa sufyan wannan kuma fataha ake masa safwan wannan da wawun ne wancan da ya ne sufyan da safwan su na sani kuma kowannen su sahabi ne aga sufyan mahaifi ne eh, kuma abu sufyan sananne ne safwan kuma ibn al-mu'attal al-muradi shine bawan Allah nan da ya samu certificate ta zama mutumin kirki daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da munafikai suka yi masa kazafi da iyalin annabi don su ci mutunci gidan manzo Allah sai annabi ya ce ma alimtu illa khairan ni Safwan ban san komai gare shi ban ba alkhairi ba kaga wannan shaida ce kyakkyawa hmm. haka Sufyan da Safwan sunan na sani na ukun da ya faɗa ni kan Safiya yana jin Sufiyan din ne ake <laughs> eh, eh, kaman Ibrahim ne a ce masa Iro mm. ko ba ka canza sunan ne kawai <laughs> eh, amma wannan biyun kowanne kana iya sa ɗanka Sufiyan mm. ko kuma Safuwar? Fron na'am wa ke kan layin Assalamu alaikum Assalamu alaikum Salamu alaikum, ai eh, kafin a samu wani layi malam ɗazu yana magana akan group group da aka hmm. ake budewa na social media wanda ake tura tukan malamai hmm. kamar irin su mimbarin malamai mimbarin sunna irin su darul fikir da sauransu. So wannan yana da kyau mai shiga social media ya dinga shiga waɗannan wuraren hmm. domin zai samu karatuttukan malamai da yawa tukan shi dokta da kuma wasu malamai daban-daban hmm. karatukan da baya tamani ma zai iya samu a irin wannan hmm. so ya kamata mai shiga social media ya mai da hankalinsa zuwa ga wayannan kafafen wayannan zauruka wayanda wato ainihin ake tura wayannan karatuttuka din hmm. sai ya zama yana kwance a gidansa kuma yana daukan ilimi ko yana tafiya yana daukan ilimi ko yana zaune in ba da wani abu ya samu abokin hira so wannan zai fi amfani kwarai da gaske akan wani cacin da za a tsaya ana yi wanda kusan amfaninsa kaɗan ne in ma yana da shi na'am Na'am, assalamu Wa alaikum assalam. Wa ke kan layi? Na'am? Ai hakuri network ba kyau, ka sake kira. Na'am, awal baffa. Kana so ma bayani akan نعم نعم <laughs> ya yi sallan na kwana biyu eh. ya manta bai yi da eh. yana so a masa bayani zai eh, yi rama su <laughs> لا يجزى مالكم to dan uwa shafa'i da wannan tambayar taka dai ta nuna yadda kake da tsananin kulawa da ibada kuma bayan sallolin farilla kana shafa'i da witiri shafa'i da witiri na cikin nafilfilin da ba a so mutum ya sakaci da su duk a nafilfili ba wanda ya kai karfin shafa'i da witiri da wutiri na cikin wanda aka yi sabanin wajibi ne ko ba wajibi bane mm. amma sauran na fitiri duk an tabbatar ba wajibi bane mm. haka raka fajr suna da karfi wannan ko a tafiya ba a so mutum ya zambe shafa'i da wutiri ba mm. ba a so ya zambe raka fajr ba to shafa'i da wutiri cikon sallar dare ne amma ba cikin farilla suke ba Sau ka idan ka manta baka yi ba har aka waye gari da yawan malamai sun tafi akan cewa ba sai ka sake ba to ballantana kuma an kwana biyu sai ka bar wannan amma ka dage ko yaushe ka rika yi Eh, idan aka zo awon sallah ita ce dai abu da farko da za a yi maka hisabi mm. to dan gibin da yake rage irin su shafa'i da witiri mm. irin su raga'ib rakat al-fajr mm. irin su qabla zuhri da ba'da zuhri irin su tarawihi suna ke dauka sai a cike maka sai ka tashi da sallar ka lafiya In ba haka ba inda ka samu tangarda to ba abin da za a cike maka na'am aka maka Allah ga wani kira ya shigo na'am assalamu alaikum assalamu alaikum yawwa mala yana amsawa na'am na'am na'am na'am eh eh Na'am, kana magana akan sallan matafi ne? Na'am, na'am. Aka makalla tambayar sa shine inda kai magana dangane da muhimmancin sallah da kuma muhimmancin tsaidaita da kan lokaci. Eh. To shi ne yake tafiya sai zaman to ga salloli suka zo suka haɗu masa. Shin idan bai samu ya tsaya ya yi su a wannan lokacin ba, idan ya sauka, shin zai rama su a yanayin su na tafiya ne ko ya zai na fahimci tambayin sa kenan eh, da farko dai abin da ya kamata a sanar da dan uwa shine inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ne da kansa ya sa masalloli lokaci kuma bai yarda a wuce lokacin su ba a yi su ba <clears throat> ana zaune gida ko ana wurin tafiya hmm. amma cikin hikimar ubangiji sai aka sa masalloli mu muwassa'a hmm. lokaci mai faɗi kaga azahar in ta kama sha biyu da kwata hmm. to za ta ta tafi har wajen karfe hudu da rabi har biyar har biyar da rabi ma hmm. har dai zuwa kafin magariba in akwai uzuri ah, magariba da isha'i suna tafiya har tsakiyar dare asuba tun daga ketowar alfijir tana zuwa har kusan fitowar rana Su amma idan wannan lokacin zai wuce a kowane hali ayi sallah da haka baka ta ni matafi ne ba yin sallah a'a ka sauka ka yi sallah Hmm. idan saukar ba ta yiwu ba to kai sallah a nan inda kake ai kaga wanda yake yaƙi ma yana jihadi ga makami a hannunsa Allah ce ya sallah hmm. Hmm. mutumin da yake yaƙin ba ɗauke masa sallah ba ana ɗauke mun da yake zaune kan kujera mota na tafiya da shi eh so ko da kai ke tuka mota kuma kana inda ba zai yi ka tsaya ba hmm. to kai sallar ka haka nan kana nuni hmm. ruku'in ka gangida kai kawai zaka kai ruku'i hmm. ka gangida kai ka tashi ka gangida kai kai sajada ka yi attahiyatu ka kashe rediyo kawai kai ta sallar ka amma sallah ba a tsallake lokacin ta to amma idan bisa kuskure hakan ta faru ka riga ka bar salloli sun taru to abinda a wajibi duk sallar da ka bari a matsayin matafi ka ranka ta irin ta matafiya sallar da kuma ka zo ka tarar da lokacinta to ka ranka ta a daidai lokacinta wallahu alam haka makalla Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kai mizani a abin nan malam a ma sauraro kamar yadda kuka ji a wannan fili mu na fatawa muna yi wa malam godiya da shi malam da ya jagoranci shirin din Sheikh Abubakar Muktar da shi Dr. Mansur Sokoto Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da shi jagoran shirin din duk da baya nan Malam Muktar Adam shi ma Allah ya saka masa da alkhairi baya nan amma ya ta bada gudumawansa sai ni da na jagoranci shirin ɗin. Aminu Aliyu nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum wa rahmatullahi